Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasancewa cikin wannan bidiyo idan ba ku manta ba a shekaran jiya mun kawo muku bidiyo akan wannan wato free platform wanda idan ka invite din mutum suke baka naira dubu biyu da dama daga cikin mu sun register shi to duk wanda suka samu suka register shi wato suka samu suka invite din mutum biyar aka ba su wannan naira dubu goma ga yanda za ku sai plan kuma wannan yana fita kowa yayi kafin su daina biya domin irin wa'annan damammakin ba su cika jama'a sosai ba ga yanda tsarin yake inda kake ganin alamar wajen project ɗin shi zaka taɓa kai tsaye idan ka taɓa shi zaka ga wato filan filan ga sunan yana farawa ne da naira dubu goma wato sun ka invite da mutum biyar ka samu wannan naira dubu goma sai ka danna inda aka rubuta alamar invest gashi kana gani sai ka danna inda aka rubuta invest a ƙasa ka sake danna confirm kana da danna confirm zaka ga ya ce ma successfully ni amma yanzu ban da kuɗin da suka kai naira dubu goma amma bari mu je nuna muku investment ɗin da na yi a ciki muka dawo wajen personal ɗin nan muka danna waje inda aka rubuta my invest za ka cewa ana da invest ba ɗaya ba in ka lura za ka cewa ana da investing ɗaya wanda shi na fara da shi wato na naira dubu hamsin daga nan sai na naira dubu goma na sake na naira dubu goma na sake na naira dubu goma na sake na naira dubu goma haka na sake na naira dubu goma na naira dubu goma na yi guda goma a guda biyar kenan wato a taƙaice dai na investment na dubu ɗari wannan kuɗin ba kuɗi na na saka ba inviting nayi na mutum duk mutum ɗaya na inviting sai a bani naira dubu biyu idan kuma shi ma ya inviting ɗin wani sai a bashi eh, sai a bani naira dubu eh, naira ɗari biyar shi ma wancan da aka inviting idan ya inviting ɗin wani ma za a ƙara min naira ɗari biyar to yadda tsarin nasa yake kenan to kana kai naira dubu goma sai ka je ka wato ka sai plan wanda kuma plan ɗin zai ci gaba da tara ma 'yan canji da farko dai in ka shiga ciki za ka ga cewa in kai wannan investment kullum safe ina ga in ka zaɓi naira dubu hamsin wato idan ka kawo naira dubu hamsin za su baka naira ɗari uku da naira hamsin ne suke bayarwa Idan kuma ka ɗauki naira dubu goma ina ganin naira sittin suke bayarwa. Ya dai danganta. To kaga abu ne wanda ba kuɗi ake sakawa ba kuma inviting kawai za ka yi. To kaga yana da kyau duk wanda ke da dama ya je ya shiga. Bari in nuna muku yadda ake rijistan shi. In ka danna link ɗin ya kawo a inda za ka yi rijista sai ka sanya lambar wayarka anan. Misali ce wannan ita ce lambar wayata, ya danganta da lambar ka Misali ce wannan ita ce lambar wayata a taƙaice. To sai mu zo mu sanya password ɗinmu. Misali ce wannan shine password ɗinmu. To sai mu danna inda aka rubuta send OTP. kafin mu je san danna OTP akwai buƙatar wato mu sanya wato captcha wani hoto za su ba mu wato za su nuna mana wani captcha ne wanda za mu saka wato wani a asalin rubutu ne yawa gashi kuna gani ko wannan shine rubutu din misali kaga ga wanda suka ba mu nan na ga yana sun ba mu 4 n okay n t b ina ga gashi to sai mu saka bayan mun saka sai mu daina confirm daga nan to sai ga sun tura mana wato OTP mu na lafiya lau ya sauka cikin wayar mu to sai mu zo mu sanya wannan OTP one time password wato guda goma yana ga idan ba na manta wannan OTP guda a guda shida ne to sai ka saka su sai ka danna register na ka ga register ka take ya yi successfully to yana yi sai ka je ka ɗauki link ka kuma akwai daily check-in da zaka samu naira ɗari biyar kowace safiya yadda tsarin sai kenan wannan shine takaitaccen bayani kamar da fatan wannan bidiyon zai amfane mu sai dai kafin salama da ku ga mutanen da suka yi solara iya drop ina muku congratulation ka je ka duba wallet ɗinka in dai har ka san ka sanya wannan phantom wallet naka ka je ka duba solara sun tura ma sun tura ma guda ɗari wato wannan da ɗin nasu ba mu san yadda darajar shi zai kasance ba dalilin da yasa aka ce kowane lokaci ka ma wato ta hanyar amfani da kyauta ka rinka daurewa kana shiga ba kuɗi ake sakawa ba wannan harka ta cryptocurrency tana haifar da daloli wannan da kuke gani ana samun kuɗi na ban mamaki a cikinta waɗanda suke harka sun san yadda tsarin yadda harka take in baka da ilimi akan ta yana da kyau ka je ka nemi ilimi akan ta domin harka ce wacce ake samun kuɗi da ita ba tare da kai ka sanya kuɗin ka ba kasuwanci za ka fara ba tare da kana da kuɗi ba za ka yi amfani da shi kuma ka samu riba mai yawa kuma ka riƙe ka lafiya lau ba tare da wata matsala ba yanzu kam ga ina shiga cikin solara nawa wato phantom wallet kenan inda zan nuna maka wannan solara nawa da aka tura min a cikin shi ba tare da wata matsala ba in muka shiga jerin token ɗin da nake da shi ga kana gani ga wannan solara kana gani in ka lura za ka cewa ga Solara ɗin na taɓa shi za ka ga gashi nan abin da suka tura min guda ɗari amma sun ɗauki charges ɗin guda biyu to ga inda kake ganin alamar receiving da na receiving ɗin guda ɗari gashi nan kuna gani lafiya lau ba tare da wata matsala ba to kun ga ya kamata duk wanda yake ya je ya duba wallet ɗinsa insha Allah rabbi an tura ma kowa da kowa kamar yadda suka ce sun tura ma kowa to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu ji alkhairi Allah ya sa ya zama sillar samun arziki mai girma a wajen waɗanda suka yi waɗanda ba su samu suka yi ba kuma Allah ya sada su da wani nan gaba wayanda suka samu suka yi su ma Allah ya sada su da wani wato wanda za su zama zai zama ƙari gare su Allah ya samu dace mara lokaci na gaba